الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إن الحمد لله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 masallacin sarki sama'ila muhammadu mera domin gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu wato shek dokta insha Allah nan ba da daɗewa ba neman bawa argungu babban limamin wannan masallaci na wannan masallaci da yake gabatar mana a kowace ranar juma'a yau sanadiyar mala ya yi tafiya kuma aikin ya faɗo hannun ɗaya daga cikin ɗalibansa domin gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah ya shige muna gaba ya yi mana jagora kame da muka sani kullum na zo wannan kujera ina gaya muku kujera ce wadda babbar kujera tana da nauyi gare ni kwarai da gaske abu ne kawai wanda an ce wato idan mai abu bai nan to wakili sai ya zama kamar shi kullum na kan faɗa muku cewa ba cancanta ta ba ce in in zauna bisa wannan wuri lalura ce ke azana bisa wannan kujera kuma fata ta ya dawo ya ci gaba da aikin sawon da yake mana Allah shi mana jagora idan ba manta ba malam yana mana karatu a cikin wannan sura mai albarka wato suratul hajji inda karatu ya kai har zuwa aya ta 37 Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin 36 ko? eh? wace aya ta 26 muka tsaya yau za mu tashi aya ta 27 kamar yadda mala ya karanta mana Allah ya ce wa amarna Ibrahima Allah su shirka bi shay'an وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود a ƙarshe-ƙarshen wannan ayar Allah ya mun umarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam maka ce da shi Allah su shirka bi shai'a kada ka kuskura ka yi shirka da mu da komai sannan wa tsakir baitiya ka tsalkake ɗakina mai daraja malace min al'ausan daga gumaka lissa'ifina domin masu yin ɗawafi da kuma masu tsayuwa a cikinsa warruka sujud da masu yin ruku'i suna masu yin sajada, wato ma'ana masu yin sallah to sai Allah ya ce wa azin fil nas wa azin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli min Allah عميق الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da umarni ga annabi ibrahim alaihi salatu wa wassalam allah ya ce masa wa azim fil nafsi ka yi sanarwa ka yi shela ka yi kira a cikin mutane A aina da fil nasi bil hajji ka yi kira a cikin mutane game da aikin hajji fanada ala jabal abi qubaisin wato mala ya ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi kira akan wani duci wanda ake kira jabal abu abi qubaisin wato wani dutse ne mai daraja wanda yake a cikin wato garin makka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya hau wannan dutsen ya yi shela ya ce ya ayyuhan nasu inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikum alhajja ilai fa ajibu rabbakum cikin wannan shelar wadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi da ya hau wannan dutsen yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum bana baita lalle ubangijinku ya gina wani ɗaki mai daraja wa aujaba alaikum alhajj ilai kuma Allah ya wajauta muku ziyara akan wannan ɗakin fa ajibu rabbakum ku an samu ubangijinmu annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kira da irin wannan murya murya mai ƙara mana yake cewa waltafata bi yaminan wa shimalan kuma ya juya da fuskarsa ta ɓangaren dama da ta ɓangaren hagu wa sharqan wa garba kuma ya juya huskarsa ta ɓangaren yamma da kudu fa ajabahu kullu man kutiba lahu an yahujja duk wanda Allah ya wajabta mai ya je ya aikin hajji to ya amsa wannan kiran min aslabir rijal wa arhamil ummahat duk wanda ke cikin tsatsar wasu mazaje ko mahaifar uwaye mata ya amsa wannan kiran ya ce labbaika Allahumma labbaika an gane lokacin da annabi ibrahim Alayhi salatu wassalam ya yi wannan shelar ya yi wannan kira duk wanda a cikin tsatson wato mahaifiyarsa ko cikin tsatson mahaifinsa cikin mahaifar iyaye mata ya amsa ce labbaika Allahumma labbaika karɓawarka ya Allah karɓawarka ya Allah mala ya ce wa jawabar am wato jawabar amr a nan Allah ya ce ya atuka rijalan idan kai wannan kuwar kai wannan shelar wato ya atuka rijalan wato wasu mazaje za su zo maka mashatar suna tafiya da ƙawawan wato jam'ura jilin ne kalqa'imu wa qiyam mala cewa wato wa rukubanan za su zo maka ya atuka rijalan za su zo maka akan kawaruwansu an gane ko ba kamar yadda fassara ba ya atuka rijalan za su zo maka akan su. mashata suna masu tahiya an gane ba wai ya atuka rijalan mazaje za su zo maka ba kuskure ne wannan wasara wata wasara ce da na cece tun ina yaro aka yi min wannan wasara kuma ta rike tana ba ni wahala duk inda na zo sai in wasara da wannan kalma ɗin kuskure ne Allah ya yi wanda suka yi wannan wasara ɗin wato ya tuka rijalan za su zo maka rijalan suna akan ƙawahuwansu suna masu tahiya wa rukubanan kuma za su zo maka saman abin hawa ala kulli dawamiri a bisa ga zamir abinda ake kira zamir suka ce shine ba'irun wato raƙumi za su zo maka saman abin hawa amma dai asalin zamir wani nau'i ne na raƙuma daga cikin raƙuma wanda yake da shanyayyen ciki to yana da gudu yana da tafiya da abin nan raƙuma ne da ake tafiya da su komi nisan tafiya to saboda wancan lokacin suna da irin wayannan raƙuman da Allah ce za su zo maka akan wayannan wato raƙuma ɗin amma dai ma'ana za su zo maka saman dukkan wani nau'in abin hawa wa huwa yutlaqu ala ala zakari wal unsa wato shi lafazin dhamirin ana amfani da shi akan namijin raƙumi ko kuma ta macen raƙumi Allah ce ya tina za su zo maka wato hamlan min kulli fajjin amik za su zo maka wato suna samun wa'annan ababen hawan min kulli fajjin amikin daga dukkan sasannin duniya amikin mai nisa ai min kulli tsarikin ba'idin daga dukkanin wata hanya mai nisa duk inda mutum yake zai iya zuwa ya amsa wannan kira na annabi ibrahim da haka malamai suka ce a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi waccan yi kuwa to duk wanda ya samu ya karɓa wannan kiran to yan Allah da zai je aikin haji da haka duk wanda bai je ba ya kwantar da hankalinsa in dai yana cikin waɗanda suka karɓa wannan kiran insha Allah sai ya je aikin haji Allah ka sa duk muna cikin waɗanda suka amsa ba ma amsawa guda ba an ce wasu sun amsa biyu wasu sun amsawa uku amma dai ko dai guda dai kai dai zaka je to muna roƙon Allah duk wanda bai je ba Allah ya azurta ya da zuwa wannan ɗakin mai daraja wannan ɗaki mai albarka wannan gari mai albarka Allah yake cewa ya atina min kulli fajjin za su zo maka daga dukkanin wato hanya mai nisa ko nisan gari in Allah ya samu sai ya amsa wannan kiran zai zo wannan kira din Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahu ليشهدوا منافع alahu ويذكروا اسم الله Allah subhanahu wa ta'ala ce wato ya haka ne ya tina min kulle fajjin amikin za su zo daga dukkan hanya mai nisa kowane gari kowace area za su zo maka to menene hikimar zuwa Allah ce li shahadu manafi alahu wato domin su halarci ya li yahdaru manafi alahu fi duniya bi tijara domin su halarci manafi alahun Abin da zai amfane su fi duniya a nan cikin duniya bitijara domin kasuwanci ashe kun ga aikin hajji da ake zuwa ba laifi ba ne mutum ya yi kasuwanci tunda daga cikin hikimar Allah da ya shar'anta mana zuwa aikin hajji Allah subhanahu wata'ala ya ce li yashhadu manafi alahum domin mutane su halarci abubuwan amfaninsu shine ma ne ce a nan cikin duniya bitijarata ta hanyar kasuwanci ba laifi ne in za ka je aikin hajji duk wani abin da dokar kasar ta hana a je da shi ba na nau'in kasuwanci ka je da shi wannan yana daga cikin abubuwa masu riba da ake samu da wanda ya je aikin hajji idan Allah ya sa ka iya kasuwanci kana da ƙwarewa ga harkar kasuwanci to aikin hajji in Allah da a shekara sai ka samu abin da kana iya shekara uku kana zuwa aikin hajji an gane ko inda ka iya kasuwanci ku binciki 'yan kasuwa da suke da kwarewa ga harkar kasuwanci da yawa suna zuwa suna samun alkhairi da haka ba wanda ya hana idan mutum ya je aikin hajji ya kasuwanci in ka je aikin hajji lokutan da ake aikin hajji aka gama akwai kwanaki da ake zaune ɗai kana iya zuwa ka saye ka sayar da abin da ka zo da shi shi ne Allah ya ce la yashhadu manasi'a lahum fi dunya bi tijara aw fil akhirati ko kuma domin su halarci amfaninsu wato a lahira au fihi malace ko kuma dukkanin biyun a yi amfani na duniya kuma a yi amfani na lahira ka yi kasuwanci ka fa'idantu kuma ka samu lada ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi ka yi nafila wadda idan ka yi ta wannan wurin duk duniya babu wani wurin da za ka samun lada kamar ladan nafila wannan wurin ga ɗawafi da za ka ga sa'ayi ga sallar da za kai a wannan masallacin mai albarka wannan masallacin mai falala wanda duk duniya babu wani masallacin da lada ta kai yin sallah a wannan masallacin azhar din da za kai a wannan masallaci na masallaci mai alwarma na garin makka duk duniya babu wani masallaci da za ka yi sallah ka samu lada irin ta wannan wurin azhar din da za ka yi can ba irin azhar ce da za ka yi wannan masallaci ba la'asar din da za ka yi can ba irin ta kowane masallaci ba ce wani masallaci ne wanda yin sallah ciki nai tana da lada mai falala mai yawa to ne amfani sannan ga wayewa idan mutum ya je aiki hajji zai samu wayewa kawai mutum ne ya je jami'a kaga idan mutum ya je jami'a ko ba karatu ya kai ba zaman ka jami'a yana sa ka waye da wasu abubuwa to haka aiki hajji yake za ka haɗu da mutane daban-daban al'umma daban-daban yare daban-daban za ka ga za a koya maka yadda aka hankuri za ka ga abubuwa ga sunan da suke waruwa wayanda in mutum bai je aikin hajji ba ba zai taɓa ganin taro irin wannan taron ba shi yasa Allah ce la yashhadu manasi alahum domin su halarci abubuwan da za su amfane su a nan duniya da kuma lahira Allah ya ce wa yadhkuru sallahi fi ayyamin ma'luma kuma domin su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu menene ayyamun ma'lumat shine malai yake cewa ai asharu zulhijjati abinda ake kira ayyamun ma'luma sune asharu zulhijja kwanaki goma na watan zulhijja da yawan malamai sun ce akan cewa su ake kira wato ayyamun ma'luma kwanakin yawan ambaton Allah yawan zikiran Allah maluma sun sha gaya muna kwanaki ne masu albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki ma min ayyamin al'amalu salih ahabbu ala haka ne ahabbu ila Allah babu wasu kwanaki wanda aiki yayi kaunatuwa a wurin Allah min hazihi al-ayyam irin wayannan kwanakin masu albarka to da waɗannan kwanaki da an ce ɗaya ga watan zulhijja to kwanaki ne da ake so ka yawaita ayyukan alkhairi ka yawaita zikirin Allah ka yawaita ambaton Allah saboda Allah ya ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'luma domin su ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan da ake kira ayyamun ma'luma kamar da wasu malamai suka fassara sun ce su ne kwanaki goma zulhijja au yawmu arafa wasu malamai suka ce abin da ake nuni da ayyamin ma'aluma ana nuna ranar arfa ita ma in ka ce ranar arfa akwai hadisai da suka tabbatar da haka ranar arfa rana ce da take da falala in mutum ya zikiri a cikinta shi yasa za ga alhazai sun tahi tsaye tukuru suna ta yawan zikiri a wannan rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai alkhairin abinda na faɗa da annaba da suka gabace ni shine la ilaha illallah a yau arafa a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir don haka ran nan rana ce da ake so ka yawaita wannan zikiri kai ta yin zikiri a wannan rana, arfa wanda a can a arfa din da wanda yake nan gida ya yi kokari ya yawaita zikirin Allah sannan kuma wanda ba aikin hajji ya kai ba ya dauki azumi duka malamai sun ce ina da wannan ma'ana din aw yawmun nahari ila akhir ayyamit shari ko kuma mala yace abinda ake ni da ayyamin ma'lumat shine yawmun nahar wato ranar suka ranar yake kenan eh ila akhir ayyamat tashrik har zuwa wato ƙarshen ayyamat tashrik wato kenan tun daga wannan rana ta ɗaya ta goma ga watan zulhijja da kwanaki uku da suke biyowa wato kenan tun daga goma sha ɗaya sha biyu sha uku kwanakin da ake kira ayyamu minan wato kwanakin zaman mina to da duka dai waɗannan kwanaki ne da ake son a yawaita zikirin Allah cikin kuna ji mu da muke nan da basu je aikin hajji ba ana cewa mu yawaita zikiri tun daga ranar wato arfa din ranar tara ga wata a yawaita zikiri a wayi gari ana yi a zo ana wajen filin idi ana yi ya an gama sallah azhar a yi ya an gama la'asar a yi ya an gama magariba a tai a ce har ƙarshen kwanakin nan duka saboda alkhairi da ake so mutane su dace kuma malamai sun ce ba wai sai wannan lokacin ba koyaushe ana so ka yawaita wannan zikir to duka malamai sun ce yana iya ɗaukar ma'ana malam ce dai a kawalun maganganu ne masu yawa a wajen malaman tafsiri Allah ya sa mu dace wa yazkur a fi ayyamin ma'luma ala ma razaqahum min bahimatil an'a bisa ga abin da Allah ya azurta su min bahimatil an'a na daga dabbobin ni'ima menene bahimatul an'a? shine malaci al-ibilu wal baqaru wal ghanamu allati tusbaru aw tunharu yawm eid wato bisa ga abin da Allah ya azurta su min bahimatul an'am na daga dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne raƙuma shanu tumaki abin da ya ba a ce awaki ba saboda su ma tumaki duk jinsi guda ne jinsin awaki sun shigo tare da tumaki waɗannan dabbobi ne da ake yin hadaya da su da ake yin layya da su shi yasa Allah yake cewa kuma da ce aw turharu fi yawmil idi ko kuma ake sokewa wato a ranar idi Allah ya hore muku su ya azurta muku ku yanka su wasu kuma ku soke daga cikin su wa ma ba da huda abin da ke bi masa Minan hadaya na abin da ya shayi hadaya wadda haya da kuma wato abin da ya shayi laye ita karan kanta kamar yadda Allah ya ambata a suratul baqara yace waskurullaha fi ayyamin ma'dudat waskurullaha fi ayyamin ma'lumat fi ayyamin waskurullaha fi أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون كنت أنا الله يكره أيام معدودات kwanaki ƙididdigaggu a wani wuri ya kira su ayyamin ma'aluman kwanaki sanannu to duka da ma'anar su guda domin ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudat a cikin kwanakin nan kididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alai Allah ce duk wanda ya gaggauta jiwa wadda ake wanda ake kira jiwa jamra wanda da Hausa muke cewa jiwa shedan ko to wanda ya gaggauta cikin kwanaki biyu Allah ya ce fala isma alai babu laifi gare shi haka idan aka zo rana ta farko ranar da ake jiwa jamra ranar sallah sanda ake jiwa jamra guda rana ta sha ɗai ana jiwa duka jamrorin guda biyu rana ta goma sha biyu ana jiwa jamrorin guda biyu idan mutum ya baro mina bai da laifi bai zunubi ba yasa Allah ce fa man ta'ajjala fi fi yawmaini wanda ya gaggauta jiwa cikin kwanaki biyu to fala ismu alai babu laifi gare shi kana iya dawo ka ranar sha biyu eh, sha ɗai an yi jiwa ran sallah sha ɗai sha biyu kana gama jiwa bayan sallah azhar sai ka dawo ka makka an gane ko sa ce fala ismu alai wa man ta'akhkhara haka ne wa man ta'akhkhara fala isma alai kuma wanda ya jinkirta bai dawo ranar nan ba sai ranar sha uku bayan ya gama jiwa shi ma babu laifi a gare shi sai Allah ce limanit taqa ga wanda ya ji tsoron Allah sai malamai suka ce to abin da yake nan, in mutum zai iya ya jinkirta sai ranar sha uku amma galibi ba cika tsayawa ba har sha uku saboda wuri ne wanda mutane jiya suka sun gaji sai ga an dawo amma yanzu an ware samun shugabanni na addini har suna tsayawa domin ɗabbaƙar da wannan sunna ɗin to da ka in kana son tsayi za ka iya tsayi da inda aka fito ba za ka iya dawowa ba eh, za ka zamna ba saboda ko da ka zauna babu jama'a to amma za ga wasu ga kunan yan a addini sun tsaya sai wannan rana ta sha uku sun yi jiwa su sannan su dawo to ka wanda ya jinkirta sai rana ta sha uku bai da laifi wanda kuma ya gaggauta kuma shi ma bai da wani laifi Allah ya sa mu dace shi yasa Allah ya ce fala isma alai liman ittaka wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilayhi tusharun ku sani lalle ku zuwa ga Allah za a gargada ku a mayar da ku zuwa gare shi saboda haka waɗannan duka abin da suke nuna mana kwanaki ne na zikirin Allah kwanaki ne na ambaton Allah ba kwanaki ne na saba ma Allah ba wasu mutane sun mai da waɗannan kwanakin na sallah ranakun holewa da shakatawa da saba ma Allah ba haka bane kwanaki ne na yawan zikirin Allah a ci a sha a yi zikirin Allah ba wai a ci a sha a ta a ta ba a duk wanda ka gana wannan bai san ciwon kai ne ba duk wanda ya san ciwon kansa wayannan kwanaki yana mayar da hankali ne wajen yawan ambaton Allah su wata ala a cikin Allah ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir Allah ya ce fakulu minha ku ci daga wannan naman idza ka idan kanat mustahabba da Allah ya ce fakulu minha ku ci daga namun waɗannan dabbobin da kuke yankawa na layya ko kuma na hadaya Allah ya ce a ci sai mala ya ce idan kanat mustahabba ko idan kanat mustahabba wato kenan cin wannan naman ya zama haɗi kun gane jama'a cin wannan naman cin naman dabbar layyarka cin naman dabbar hadayarka ne matsayi ne a addini wajibi ne ko musu haɗi idan ka ci kana da lada 'yan baka ce ka da wani zunubi jama'a muna fahimta yawwa izan kanat mustahabba awon min hade tamattu ko kuma daga wato naman hadaya ga wanda ya hajjin tamattu wanda ya hadaya ga wanda ya hajjin tamattu shi ma zai iya cin naman dabba ta ta hadaya ba da sai dai da wahala irin hadayar da mu muke 'yan Najeriya da wahala ka samu ka ci wannan in ba ka samu kilan cikin ku wani kwamiti na ku suka za su je a gyara ku a ɗebo muku ba eh ya eh. eh, wannan yana da kyau mustahabi ne cin nama in kun ka ce akwai lada ta musamman da za a baka kuma in baka ce ba kai laifi ba jima muna tare yawa don haka ya halatta mutum ya ci nama kuma ya halatta ya sadaka kaga dama yanzu ka yanke ragon kawai in ka yanke rago kawai sai ka ce wani da Allah ya zo ya ɗauka ga shi nan ya je ya gyara ya ci addini ba kai laifi ya dai musabbanci na kati naman ba ka da wannan lada ta cin naman yasa a kunga jihar malamai na cewa naman a kasa gida uku ko ka ci wani bangare nashi ka yi sadaka da wani bangare sannan kuma a ba 'yan uwa da kuma makwabta yau ba laifi ba ne na e a'a wanda bai hajjin matu'i ba shi wanda ya yi hajjin matu'i. kaga ai shi ka hadaya ka gane kaga wanda ya yi kira ne ko ya ifradi ai kaga shi daman babu wata hadaya kansa za ka rai ya ce wani namun kuma ba laifi ne ba gare shi ba amma na ana nuna maka dai wanda ya yi hajjinta matu'i. Mustahabi ne cin nama shi kuma wancan ba laifi ba ne ya ci nan abin abinda ake so mu gano kada bai hadaya ya yi ɗauka laifi na dan ya ci naman dabba ya ci an gane amma wani kuskure da mutanenmu suke yi shine wai sai mutum na wurin aikin hajji sai ce wai ya bar rago ne a mai layya a'a wanda ya je hajjin tamattu'i yayi hajji yayi tamattu'i ai kaga bai da layya bi a gare hadaya kuma galibi yan Najeriya ai tamattu'i na maka to tun da dai hajjin kai na tamattu'i na kai hadaya an duka gare ka ko ba haka ba amma in ba ka da abin sayan dabbar wa sai ka yi azumi guda goma wani ya yi bukatar ya kulle kuɗin nan shi azumin hmm. Eh, ya azumi guda goma azumin nan guda goma yana da tsari Allah ya ce saba asun fil hajji haka ne? wa'atimu al-hajji wal'amurata lillah hmm. fa'inu wa'atimu al-hajji wal'amurata lillah to babu komai dai فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يوه. تلك عشرة كاملة واتو أشياء تكن قرآن أقول ما إيه الله يتعوكو أتارا ده ده فقط لو كده ده الله يتعوكو أتارا إيه كنت سات إيه malam duk wanda ya zauna ya zauna ya ce bai karatu ya cutar da kai Allah ya ce salasatu ayyamin fil hajj wanda zai azumin nan kwana goma ga wanda ba zai ba zai iya sayar dabbar hadaya ba to an ce azumi goma to azumin nan goma sai aka ce yayi uku wurin aikin hajji kaga ba kamar wani ba su bakwai kuskuren baki da ne shi ƙur'ani ya faɗi uku an ka ce ayi can wurin aikin hajji sai ka yi azumi uku amma tun kana can makawa sai ka yi azumi uku wa saba'atun idza atun, sai ku yi azumi bakwai idza atun, in kun dawo gida to uku a tara da bakwai tana ce tilka asharatun kamilatun goma kamar cikakku da, haka ni shi ne an buga maka to sai ka zo na kai kana cewa karatun nan wahala gare shi wani karatun bai da wahala E, eh a ba wajibi ta ko kana da kuɗi kana e kulla abin haka sa cikin kwagiri kai zaman ka ya ta shingura ya ka e amma dai ba a so haka nan ba amma galibi mutanen ma haka suka yi sai wani ya azumi ne na kwana uku can in ya dawo na gida sai shi bakwai shi kenan madadin hadaya kenan Eh, ba da hila bai mutu ya kulla kudi ne din amma dai ga ka'ida an fi son ka daure kai kudin duka nawa ne za su kama nawa misali kamar alaji lokacin da mutum nawa zai kama eh lokacin da mutum ba su wuce dubu takwas ba to malama ka san dubu takwas zai Alaji, sai sai ya daure eh wallahi malam to ka ji yanzu ba su wuce dubu takwas ba ga wancan lokacin amma yanzu ina kyauta taron za su yi kusan dubu goma sha biyar ba ga yanzu to shi ku alhaji da ka gani kuɗi bukace yake da su kamar ɗan makaranta yake eh? yadda ka san ɗan makaranta bukace yake da kuɗi kullum zuru-zuru da idanu ina zai ganin na gida to haka alhaji yake kullum ina wanda zai bashi sai yan kaɗan wa'anda Allah ya sa suna da abin hannunsu ba su da yawa hmm. shi ne Allah ya ce ku ci daga wannan nama wa min kulli hadayin wajaba alai wato daga kowane dabbar hadaya to wajibi na ga mutum ya ci daga wannan nama wato kun ji an bambanta illa ya ce to mustahabi ne ka ci naman ka da amma ita hadaya wajibi na ka ci to amma kun ga wasu wurare wani aibe kusa ne da aka yi da hadaya ta nan in kana iya samun dama sai ka ci hmm? illa min fidyatil aza malaki sai dai banda fansa da ka bayar ta kazanta da mutum ya gusar da ita kawai misali ga ka'ida idan mutum ya kulla harama da hajji ko ya kulla harama da umra ba zai aski ba ba zai aski to sai ka kuskura ka yi aski ba zai cire kumba ba to sai ka yi to sai ka ba da fidiya abin da ake akwai bambanci tsakanin hadaya da fidiya shi hadaya wannan daban ne ga wanda ya hajji kamar amma fidiya ga wanda ya aikata abin da kira mahazuratul hajji to sai sai a ce yayi fidiya an gane ko to illa min fidiyatul aza shi kan ba sai mutum ya ci naman wannan dabbar ba ta fidiya wa jaza'u sayd ko kuma sakamakon warauta Ka ga kaida ai mutum ya kulla harama da hajji ko umra bai da bai farauta to irin yan tantabarun nan na harami kawai sai ka murkushe wata ka ce yan dabarun da suna muna suna suwa suna hawan jikinmu to shi ke da su ka diya in dai ana cikin wannan yanayin ne tun da ka taɓe su an gane to ba ka cewa tun da wannan fidiyar da za ka yi ka ba da ɗan bunsuru ko kuɗin ɗan bunsuru ba ka cewa ka ci naman wannan ɗan bunsuru wannan ko kuma alwashi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa at'imul ba'isal faqira wato wa sai mun ba'isal fakira ku ciyar da mabukaci mai tsananin talauci ku ciyar da shi wannan naman na dabbar hadaya ai shadidul fakar wato wanda a cikin tsananin talauci a ciyar da shi daga wannan naman na dabbar hadaya Allah ya sa dace gaba sai Allah ya ce وليطوفوا بالبيت العتيق Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ƙabu wato tafasahu Allah ce sannan su gusar da kazantarsu ay yazilu awsaqahum su gusar da dattinsu an gane ko wa sha'asahum da kazantar da ke kansu mala ya ce zufur kamar wato abin da ya shahi tsawon ba, kun san ga ƙa'ida idan mutum zai harama da hajji ko zai harama da umra an ba shi dama ya cire kumba an ba shi dama ya aske gashin mara da gashin hammata amma in mutum ya riga ya kulla harama to ba zai yi ba sai ya ƙare daga wannan ibadar da yake yi in ta umara ce in ta aikin hajji ne Allah ce sannan su gusar da ƙazantarsu ka dulil wato zufur kamar tsawon aka yi wa haka dai wal yufu nuzurahum Allah ce kuma sannan su cika alwashinsu min alhadaya wa zahaya na abin da ya shahi hadaya da kuma abin da ya shahi layya wal yatawafu bil bait al atiq sannan su yi tawafi malaka al ifada kenan wato su yi al ifada bil bait al atiq ga wannan ɗakin wato yantaccen ɗaki ko ga wannan ɗakin mai daraja mala yace abin da ake kira da baitul atiq ay alharami wato daki mai daraja daki mai alfarma qala abbas abdullahi dan abu yace sumiya atiqan wannan daki an kiraye shi baitul atiq li'anna allaha ataqahu min tasallutul jababirata alai saboda Allah madaukakin sarki ya yanta wannan dakin daga galaba da nasarar wato sarakuna azzalumai ba za su ci nasara kan wannan ɗakin ba an gane ko wato fakammin jabbarin tsara ilaihi ya haɗu ce da yawa daga cikin azzaluman sarakuna wanda zai ɗaura harama da shiri domin ya rusa wannan ɗakin famana ahullahu ta'ala minhu sai Allah ya hana shi daga nasar da yake neman samu don ya rusa wannan ɗakin misalu abrahata kawai misalin sarki abraha eh fa'ala Allahu bihi ma fa'ala sarki abraha ya yi shiri don ya rusa wannan ɗakin amma kuma bai ci da sarrafa ba ce fa fa'ala Allahu bihi sai Allah ya aikata ga sarki abraha ma fa'ala idan abin da ya aikata gare shi kamar yadda Allah ya ba mu labari a can cikin suratul fil inda Allah ya ce haka ne faj'alahum ka'asfin ma'kul to sai Allah ya sanya wannan manufar tasu wannan makincin da suka so su yi Allah bai ba su nasara ba Allah ya mayar da su kamar haki wanda ake tattakewa kamar rabnu wanda ake takewa hadama haka Allah ya mayar da su ba su ci nasara ba to duk wani wanda ya shiri don ya rusa wannan ɗakin Allah subhanahu wata'ala ba zai ba shi galaba ba ba zai ba ki nasara ba Allah zai rinjayar da wannan ɗakin a kansa wa qala mujahidun imamul mujahid yace li'annahu lam yamliku qattu saboda wani ɗaki ne wanda duk duniya babu wani basaraki da ya taɓa mallaka shi ɗakin Allah ake ce mishi ko eh ɗakin Allah kuma wata wato wani abu da ke cikin wannan ɗakin duk wanda ya je wannan ɗakin sadda zai gani ne sadda ya shiga wannan masallacin girshi zai gani ne da haka ba ka sanin sadda wani sai ka je a jiyar zuciya in ya ga wannan ɗakin wani kuma zai ce la ilaha illa kowa dai da irin kalmar da saboda ɗakin inda yake cikin rahi yake kai ko ko da haka so a cikin masallacin sama kake don haka ƙoƙarinka ina na ɗakin yake tunda an ce ga masallacin makka kuma nan ne ka ka'aba take sai ka kullun idanunka suna na hiri hiri ina zagarin ɗakin to ko da haka tasowa kirci sai ga wannan ɗaki ya karo ka da haka duk wanda zai ga wannan ɗaki haka zai ganin shi girshi ya karo shi ɗaki ne mai daraja ɗaki ne mai alhorma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kiraye shi baitul atiq yace la'annahu lam yamliku kasu saboda ba a taɓa wani bai taɓa mallakar wannan ɗakin ba ne wasila baitul karim wasu ka ce da Allah ce baitul atiq wato ana in baitul karim wato ɗaki mai daraja ɗaki mai karimci to shine yake ambata akan wannan sai Allah subhanahu wataala yake cewa zalika wa man yu'azzim man yu'azzim يعظم llahi fa huwa tayyibun lahu 'inda rabbih hmm. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله سبحانه وتعالى yace Zalika al'amru, wato wannan al'amari, aw sha'anu ko kuma wannan sha'ani, wato zalikal mazkur wannan abin da aka ambata wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama alwarmar Allah wato jama'a ya kamata mu fahimci wannan magana abinda ake kira ta'azimu hurumatillah girmama darajar wuri mai alwarma a wurin Allah wato abinda mutane ba su gane ba da yawan mutane za su je aikin hajji malam in ka ga abinda mutane suke sai ka tar da su mutum ya je wurin samun gawar mutum ya je wurin bidan rahama amma wasu sun mai da wannan wurin wani wurin lalaci wurin lalaci wurin saba Allah wurin da duk da niyyar saba ma Allah ka yi sai an rubuta ma zunubi duk duniya in ba wannan wurin ba babu inda mutum zai yi niyyar saba ma Allah in dai bai saba ma Allah ba a rubuta mai zunubi ban da wannan wurin to amma za a ga mutane suna abubuwa na rashin kunya da neman biɗar kuɗi ko neman matsayi ko neman wani abu wani sai ya je wannan wurin zai abubuwa na ba daidai ba to wuri ne da ake so ka girmama shi ka nisanci ba Allah cikin wannan wurin Allah ce wa man yu'azzimu hurumatillah duk wanda ya girmama abubuwan da adda alwarma a wurin Allah wato iya mala ya yahillu tihaki abinda baya halatta a keta shi sai mutum ya girmama shi wa huwa ta'zimaha shine girmama wannan wurin Allah ya ce khairul lahu inda rabbi to wannan abu alkhairi ne a wurin ubangijin sa fil akhirati alahid Allah ya ce wa uhillat lakumul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima ai akalan ba'da zab wato an halatta muku cin dabbobin ni'ima bayan kun yanka ba ana nan kawai ka je a kama sa ka zuba mai lanzar ka babba ka mai wuta ba ka ci ka yanka wanda ake yankawa a yanka wanda ake sokewa a soke kuma ga ka'idar musulunci duk dabba da shari'a ta ce a yanka to yankawa sa'ai Wani ta ce a soke a soke Wani ta ce a soke a hada da yanka a yi mata kamar rakumi ga rakumi soke shi aka bayan an soke sai a hada da yanka to amma yanzu bai yiwa rago ka ce ka soke shi saboda shari'a ba haka ta ce a yi ka yi abin da shari'a ta ce ai shi ne abin da ya dace o illat kuma al'am Allah subhanahu ta'ala ya halatta muku dabbobin ni'ima akalan ku ci ba da zabai bayan kun yanka illa ma yutla alaikum tahrimuhu fi hurrimat alaikum al-maytan sai dai waɗanda wato ake karanta muku حرمتين تغسو أتكلم آية الله تغرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموهوبة والمتردية والنقيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم رجس to a nan idan mun kalli wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace dabbobin ni'ima da irin nau'in da ya kada a ci sai an yanka ya ambaci almunharika wadda aka shaƙe da igiya duk dabba da ta shaƙe kanta da igiya tana dab da mutuwa ba a cinta sai an yanka wasu malamai suka ce ai wannan istisna'i istisna'i ne munkazi'i ba a maci gaba ɗai kamar a masawar malikiya su suna ganin duk dabbar da ya zamana ta shace kansa da igiya ana ganin ko a yanka ko ka a yanka tana ɗaya mutuwa to ba a ci amma suka ce a wannan istisna ne mutabdili ana ci da Allah ce illa ma zakaitu sai yan an yanka to yan an yanka ana ci su kuma fahimta wasu malamai duk dabbar da in ya zamana kamar wadda ta gangaro eh akan wani tsauni mutaraddiyatun ku wannan diha ko dabba da yan wata ta soke ta da kawanta in dai ya zama na an ka kyale ta ana ganin ba tare a fahimta wasu malamai ba a ci wasu malamai suka ce ya lati illa ma zakaito sai dai abin da an ka yanke in dai an yanke ta da ranta ana ci to mu dai nan muke wurin nan ko ko ko ba nan mun ka ba nan muka lafe wa mu nan in dai an yanke ana ci eh ba wanda zai ce ba a ci kuma da yawan mutane abinda suka dauka wai alamar dabba na da rai ne wai a ga tana ɗan moci tana shirye-shirye. ba shi ɗaurin wai ta mutu ba a ah, to ai kana yanke dabba ta layya sai ka yanke ta sannan ta shura to sadda ka yanke tana ta mutu koko daga baya na ta mutu akwai alamomi da malamai suka ambata ko yanke dabbar da an motsi an kai ana iya gane motsi ta akwai alamomin da aka gane don haka makasudi dai dabban nan in kada ganin ga alama ba ta da rai ka kuci da Allah ka kuci mu amma in zaton ku yarin jayar cewa tana da saurin rai da mota ta buge ta da Allah ku yanke kuci a jiki in ko zaton ku yarin jaya ka jama'a ba ta da rai wanda ce kai tana da rai to da Allah tun da ka ji awara wa jima, da Allah a bar ta samu ai hankali dan take nan ta karewa wurin gaddama nan da aka saboda haka da zaran zaton ku ya rinjaya cewa tana da rai sai ku yanka ku ci amma in ya rinjaya cewa ba ta da rai to kada ku yanka ku ci Shi ne ma da yake cewa al'aya wal un? munqati'un wa yajuzu an yakuna muttasilan mala yake wa tahrim lima arada min al maut wa nahw wato shi haramci da aka ce an haramta yana tabbata ne lima arada min al maut wadda ta bijiro ga mutuwa dabba da tana tafda da mutuwa to ba a ci ko ba haka ba wala wai ko abin da ya kama da shi Allah ce bir rijisa ku nisanci ar-rijisa min al wato kazanta daga cikin gumaka an gane ko ai istanibu ibadatuha wato ku nisanci bauta mu gumaka li'annaha rijisa saboda su gumaka kazanta ne bu qawla zur ku nisanci ƙarya abin gada mun kame suwa ba komi bai hmm. to yau malam in ga mutum da babban riga yana ta yana takama ƙarya tare eh, kuma an sani kuma a taron ka shi eh ana ana girmama shi eh, kuma haka aka yi ba eh, ƙarya ce wa an san ƙarya ta shi sa kuwa ƙasa ga duk zaluncin da aka yi muna ka taimakawa mu ka goyon bayan a yi zalunci eh ko wani bawan Allah da na sani in zai baka kuɗi aljihu kuɗi aljihu gare shi in zai baka kuɗi to waɗanda ga suna ga waɗanda ne in ya gama da kai zai baka saka sai ce ga ta malam ga ta kuta ga ta kuɗa zai ɗebo na wanga aljihu sai ce eh <laughs> sai ce ga wata aka ba ku in zai ɗebo in waɗanda zai ce kai ga ta ku ko irin gatar waga ta haramce na kadiba har mutum ya sa haramta kuma Allah ya kare shine yake cewa wastanibu qawla zur ku nisanci zuka ta malli in karya eh ku nisanci karya ka ko san kasa ga ana karya jama'a kuna gani mutum ya kitsa karya ya rubuta karya ya kai ga wani ya ji mai tsayin din karya a ba shi kuɗin karya kuma ya ci sai dai daga baya kuma sai ya yi amansu hmm. in bai annaya ba Allah ya jarabce da wani ciwon da duk kuɗin nan sai an sai waje da shi asibiti sannan shi amaye sannan ya mutu haka aka yi wallahi eh eh ga wanda ya samu sa'a wani ko ya bar ma magada su yi wani suna hangada ba kuma hita shi a mai sa ka mutu ka bar miliyan goma kai mutu kabar su to ba a yi ma hisabin su ba a wa matanka hisabin su su wurin su halak an bar musu halak kai na za a tambaya ina ka samu kuɗi sannan ina ka kashe su kana jin ana yi kuwa masallaci ga kaza ga kaza da aka bukata amma baka ɗiba ka sai ba sai dai wurin harkar banza don kuna gani da ƙasa ga aka aka goyon bayan ɓarna yau yan an ce wanga abu laɓanna na za ga da mutane ke cida suna ciji suna zuwa da yake amma yan ka ce wanga aikin addini na sai ga mutane na ta da baya Allah ya sa mu gani istane bu qawla zur malai ce ku ci qawla zur menene qawla zur wato al-kalamul munharif anil waqi wato magana da ta karkace ma daidai idan ake kira qawla zur wa shahadatu zur wato qaribatul lishir mala ita mala yace ita ko shaidar zur tana kusantar da mutum zuwa ga shirka duk inda ka ga mutum na ba da shaida ta zur to wallahi jama'a yau ba akwai waɗanda zaune suke kotu kotu abinda ɗaya suka jira ka to ku yi jinga in kun kai jinga su ce su ba da shaida cewa gonar nan da kace ta kasa kwarai su shaida na ubanka kamin ya mutu tare da su ya ba su gona a sai su wallahi malam an san su suna nan sayan su aka yi suwa suka yi ta karya eh? ba su jin komi sun riga halaka kuna eh, amma kun ji bala'in ita shaida ta zur tana kai mutum ga shirka don duk wanda haka da wannan ya yi shirka ba wani abu na bugare shi saboda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yana ambata sai ce ala unabbi uku sai ce mi da aka bar da kaba'ir sai ce salasan na daya al-ishraku billah wa hukukul walidain sai ce mi wa shahadatu zur kun ji wanda aka jero shahadatu zur kusa ga shirka kusa ga shirka saba ma uwaye dai a tsakani sai ita da haka don Allah ya an tambaye ka au baka san wanda yake baka ka ba da shaidar ƙarya ka ce dai ka sani kuma bai yi ka san gaskiya ka ce a ah, ni ban iya faɗi saboda ina gudun in bata mawa na rai ka ce ka ba da shaida ka ce tsakani da Allah wani gona ga jirga ta ɗauke ni kace kana ba da dubu goma in to in faɗi tsakani da Allah gona ga ba ta fita ba wanga yaro gonar suka. ta ga dubun ka goma hmm. a Allah ya kare Shi ne yake cewa wato abin nan is hiya halal wal haram saboda shaidar zur wato halatta abin da Allah ya haramta ne ko haramta abin da Allah ya halatta shi yasa an ka ce tana kusantar da mutum ga shirka an gane aw tahrimul halal wato haramtar da abin da yake halal shi yasa aka ji wa mutum tsoron ya bada shaida ta ƙarya ka san abin nan ba haka yake ba kuma ka zo ka ba da shaida kan shi Allah ya samu dace Allah ya ce hunafa lillah lokaci yayi to nan za mu tsaya sai wani mako Allah ya kai mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان an اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh